Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ma sauraro har yanzu zai muna cigaba da karanta muku littafin mai suna na fi karfin talaka kashi na goma sha ɗaya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bayan sun mintuna Haidar ya yi wa Ina Salama tare da ajiye mata kayan amfani da kuma kuɗi, ta ce an jima zai kuma dawowa. Ana fitowa Sani mai kanti ya shiga cewa ya Hajjaj barka da fitowa kwana biyu. Haidar ya saki jiki suka gaisa da Sani mai kanti wanda ya tsare sa da surutu. Tirino ta shiga kiran nambar nan ta Umar, wacce suke tura wa junansu saƙo kallon Hana take ko kiftawa ba ta don tana son ganin ko shine wanda ta kamu da son su haka sai dai sai dai har wayar ta katse bata ga haidar da ke tsaye ya daga ba hannunsa ta duba ai kuwa ta ga babu waya ko ɗaya a hannunsa tunan ta fara jin kirjinta ya fara buga tabbas ya bar wayoyinsa a cikin motar shi yasa bai daga ba wato kenan zuciyarta ta zuciyarta dama da wannan banzan talakan ta kamu da soyayya wata zuffa ce ta shigo karyo mata da sauri ta kuma danna kiran number wannan karan ma sai da ta kusa yankewa sannan ta ji an ɗauka da furta mata amincin Allah a gare ki duban wajen da Umar ke tsaye ta aiko bata ga alamar shine ya daga wayar ta ba kuma ta ci gaba da tsinkayar muryar masoyin nata na fama magana a cikin wayar ajiyar zuciya ta sauke tare da alhamdulillah don yanzu ta san ba da talaka take ba bare da ba talaka take ba tare da wanda zuciyarta ta amsa a matsayin abokin rayuwarta ne. Hajar ya shiga cikin motar sai ya bar unguwar su Umar. Nur tana ganin tafiyar Hajar ta yi sauri ita ma ta bar unguwar ta nufi titi. Tsaye da Nafif ta yi ta shiga bin motar Hajar don tana son ta san inda ya samu aiki haka har yake wannan shiga. Hajar kai tsaye wajen da suka yi za su haɗu da Hajiya da Hina nan Yanufa. Ita ma Nur da ke cikin Nafif tana bin sa duk inda ya sa motarsa har suka iso wani gadin wanda yawancin masu kuɗi ne suke zuwa huta. Ciki Hajar ya shiga ya samu wani waje ya yi fakin sannan ya fito daga motar. Nur da ta sauka ita ma a baya ta salami mai Nafif ɗin. ta shiga bin sa a baya ba tare da ya ganta ba har ya karasa wajen da Hajiya Rahina take zaune ita da Dr. Sadiya. Samun waje ta yi nesa da su ta tsaya tana kallon su sallama Haidar ya musu suka amsa sannan ya ja kujera ya zauna. Hajiya Rahina ta dube ta tare da tarin mamaki don ta san tabbas aktin din da Umar din yayi sai da ta ga ya koma mata tamkar Haidar. Murmushi ta yi tana duban Haidar wanda ta dauka a matsayin Umar ta ce Umar wallahi ko ka koma Haidar sak Ni fa har na fara tunanin wai kai da Haidar ba twins bane kuwa. Murmushi Haidar ya sanya ya ce kamata kawai Hajjaji amma ni dai aikin san asali na kuma ni ina ta bata taba shaida ma ina da dan uwa ba. Hajiya da ina ɗe baki sai tana cewa tabbas sai dai kamar don ni daman tun da nake da Alhaji bai taba shaida dama cewa yana da wani ɗa ba bayan Haidar. Daga saliya ta ce ai haka wani lokacin zaka ga mutum babu abin da ka da shi amma kuma sai ka ga kuna kama Hajiya na ta ja numfashi sannan ta ce ya maganar mu ya kuka yi da haida lokacin da ka ce min zaka je ya sa hannu a wasu takardu ya sa kuwa Haidar ya gyara zama yana duban ta sannan ya ce ya saka amma fa da kyar dan gaskiya na da taurin kai Hajiya na ta yi murmushi sannan ta ce shi yasa na tsane shi saboda domin taurin kansa yayi yawa hakan ya haifarwa da mahaifinsa wannan ciwon ina so ka kula sosai ka sa ido akan dukkan wani ma'aikatan kamfani don a cikin su ma akwai marasa gaskiya da ya yi murmushi cikin zuciyarsa ya ce ga ki nan babbar mara gaskiya tabbas da za zaki girbi komai akan hakan a fili kuma ya furta ki kwantar da hankalinki Hajjaji komai da nake ina ganewa nan suka taba hira sosai kafin har da ya miƙe don tafiya wajen aiki Nur da ke laɓe tana hango su duk da ba ta jin abin da suke faɗi sai dai yadda ta lura da su to tabbas akwai abin da suke shiryawa ji ta kawai tana son sanin abin da suke shiryawa don haka ta shirya sanin ko ta halin kaka sai ta nemo inda ya samu wannan matan Husna a yau ta yanke za ta sanar da Umar sirrin zuciyar da ta gaji da yadda soyayyar Umar ke wahalar da ita. Ko ta je ta daina gane duk wata lectures da ake mata. Don haka ta yanke yau za ta sallasa masa sirrin zuciyarta. Kiran wayar Umar ta sai dai har ta katse bai daga ba sai ta yi masa kira uku baya daga sai ta tura masa don ta san baya kusa da wayar da zai ɗaga Umar kuwa da yake wayar a silent take shi yasa bai ji kiran da Husna ta yi masa ba. Ta ya daga baccin da yayi ya shiga toilet ya dawo ya ɗauro alwala ya zo ya sallah. Yana cikin sallah ya ji shigowar rumfa ya kawo masa abinci. Ko da rumfa ya ajiye masa abincin fita yi tare da kallon Umar don ba sa barin sa a buɗe. Umar bayan ya ida da sallah tare da addu'ar Allah ya fitar da shi daga wannan bakin gidan. Abinci ya ɗauko shinkafa da wake ce dan ya shiga ci don har da kwai da kibi tuni ya shiga bawa cikinsa har sai da ya ji yayi kat sannan ya ajiye Take away din, ruwa ya sha tare da ɗauko wayarsa inda ya wurga aiko ta ya ga miss call ɗin Husna tare da test an turo masa. Duba test ɗin ya shiga salam a gare ka. Sallama a gare ka yayana na kira baka ɗaga ba dama ina so in ce maka dan Allah in har baka busy an jima bayan an yi sallar magariba ina son ganin ka. Sako daga kanwarka. Umar yayi shiru yana nazarin ya zai da Husna yanzu. Dabara ce ta faɗo masa akan ya kira Haidar ya shaida masa ya je gidan su Husna a matsayin shine tunda ba lallai ta gane ba. Tunda duk da yadda suka yi da ita in ya so sai ya gaya masa ta waya don kar ya ce baya nan kuma ya je ta fito su yi tozali da haidar kamar yadda haidar din ya shaida masa sun yi tozali da nur ko haka ta ta fara don umar ya kira haidar ya rike sa wannan alfarma ta zuwa gidan su suna haidar yana gamawa ya ce haba dan uwa ni da kai ai ba wani neman alfarma kawai duk abin da kake so na yi maka ka faɗa min kai tsaye ni kuma insha Allahu zan yi maka umar sosai ya ji daɗi nan ya kuma jin bai yi da na sanin fitar da haidar ba na umar ya bashi adres din gidan su suna haidar ya shaida masa ya je gidan su za su nan ya shaida masa duk yadda suka yi da innan wani daɗi Umar ya sake ji nan ya shiga yi wa Haidar godiya har sai da Haidar ɗin ya kashe wayar saboda baya so bayan sun gama waya da Haidar ya tura wa Husna test ɗin zai zo anjima sannan ya bata haƙurin rashin ɗaga wayar tata da bai yi ba yana aiki ne. Haidar bayan ya tashi daga kamfani kai tsaye gida ya wuce yana zuwa ya samu Sarayar da ƙawayenta a falo suna ta zabga surutu suna ganin sa dukansu. dukkansu suka kafe su da idanuwa suna kallo ita kanta Suraya tamkar bata taba ganin sa ba haka ta kafe su da idanuwa Haidar baya son kallo ko kadan don haka ya ja tsaki ne nufi bangaren sa yana mai jin haushin su sai a lokacin suka dawo cikin hankalin su suna cewa Suraya gaskiya suri wannan yayin naki ya haɗu sosai take Suraya ta canza fuska tana cewa ai shi yasa da kuka kafe su da idanuwa har sai da ya gane kuna kallon sa nan dai suka nufi suka tafi kowacce tana jin dama za ta samu soyayyar Haidar din a can bangaren Nur kuwa tunda su A can bangaren Nur kuwa tun da su Hajiya Rahina suka fito daga cikin wannan gadin din ta shiga bin su, kai tsaye asibitin ta Sadiya suka nufa a nan Hajiya Rahina ta ajiye ta kafin ita kuma ta nufi gidan da ta sa aka ajiye Haidar wanda yanzu Umar yake a madadinsa. Nan ma Umar bin ta nan ma Nur binta ta shiga yi kuma sai a lokacin ta gane a inda ta san Hajiya Rahina lokacin da ta zo neman Umar asibiti nan ta gansa shi da ita tabbas ko ma wanne irin kuɗi Umar ke samu to wannan matar ke bashi wata zuciya ta ce da Nur to ke yanzu da kike ta bibiyar su me yake son sani a game da su sannan me haɗin ki da Umar ɗin da har kike bibiyar sa take ta bawa zuciyar ta amsa da cewa so nake na tabbatar da ba shine wanda zuciyarta ta kamu da soyayyar ba a haka suka karaso kofar gidan da Umar yake tun daga Hajiya Rahina ta yi fakin a kofar gidan Hajiya Rahina ko tun ta ajiye daga Sadiya asibitin da take aiki ta gane Nur na bin su Abin da ya bata mamaki shine waye wannan yasa ake bibiyar su. Don daga can baya ta tsayar da Menafef din ta fito. nan Menafef yace ba zai iya jiran ta a wajen ba saboda unguwar ba ta da kyau. Shi Menafef na tsoron ko a haɗin baki aka yi da Nur ta kawo su a kwace masa Nafef ɗinsa. Don haka yana ganin fitar Nur ko kuɗin bai jira an saba ya ja fef ɗinsa ya bar wajen da mugun gudu nur wacce ta shiga kwala masa kira don jakar ta na cikin nafef ɗin ga uwa uba wayarta har yi na ganin haka ta kira su rumfa a waya ta shaida musu lalle su fito yanzu yanzu don yi mata wani aiki ba a fi minti biyu ba sai ga agogo da rumfa sun fito suna faɗin wani aiki ne hajjaju wajen da nur ke tsaye ta nuna musu tana cewa waccan yarinyar nake so ku kawo ku ɗauko min yanzu bata rufe baki ba su rumfa suka nufi wajen da nur take Nur na tsaye ta juya baya bata san wani da ake toyawa ba kawai sai ji ta an ɗaga ta cak tamkar 'yar tsana. Green ta shiga wutsul-wutsul tana neman hanyar tsira amma ina roƙon da su rumfa suka yi mata ba na wasa bane ne. Ba su ajiye ta a ina ba sai gaban Hajiya Rahina. Hajiya Rahina ta nufi cikin gidan tana cewa su rumfa su shigo min da ita ciki. Haidar bayan gari bayan nufi gidan su suna. bai sha wuya ba wajen ganin gidan tunda ba boyayye bane mahaifinta. yana zaune yana zuwa yayi wa mai gadi sallama ganin yadda mai gadin ya amshe shi har da su tambayar sa kwana biyu ya tabbatar da sun san Umar nan ya shaida wa mai gadi yana son yayi masa magana da Husna har harabar gidan ya tsaya zai zabga kamshi yake har mai gadi ya so ya zo ya shaida masa gatanan zuwa Bayan kamar minti biyar sai ga Husna ta fito cikin takunta na nutsuwa ta nufo inda Haidar yake. Tunda ta tsawo Haidar ya kafe ta da idanuwa kallon da yake mata ya sa ta sunkuyar da kanta ƙasa har ta ƙaraso tana mai yi masa sallama. Amsawa Haidar ya sannan suka gaisa ta tambaye hamira Amira da Inna. amsa ya cewa suna lafiya. ya take ita ma ya su momin su bayan sun gama gaisawa husna ta yi shiru don ta kasa magana wani ne ta ga umar din ya yayi mata shi kuma har yana jiran ya ji maganar da za ta yi masa don kar ya je ya kwafsa sai da suka fi minti biyar a haka sannan husna ta fara magana ya umar don allah ina son karka dauke ni a mace wacce ba ta da kama kai sannan ina so ka duba magana idan ka gama ji zaka san ba yin kaina bane zuciyata ce ta sani ya umar ina son ka ina kaunar ka don allah ka amshi soyayya ta karka ce zaka duba matsayina da naka duk maganar da take kanta na kasa ta kasa tsagowa Haidar kuwa shiru ya yana nazarin amsar da zai bata ta. Wasu na jikin taban da rawa babu abin da yake saboda tsabar abin da zai gaya mata har da sosai ya yaba da nutsuwarta kuma yanayin kamunta duk da ta so a cikin daula amma kana kallonta zaka san ta samu tarbiyya mata tare da shakar komai ba ya amsar wa Umar soyayyar Husna don tabbas ya san in har ya same ta to kuwa yayi dacin mace ta gari wacce ta haɗa komai da komai Husna kunya ta kama ta nan da nan ta shige cikin gida da saurinta wani farin ciki ta samu kanta a ciki wanda bata taba jin sansa a sa a zuciyarta ba tabbas ta san tafi kowace mace sa'a na samun gwarzon namiji wanda ya haɗa komai kyau iya kala kalamai masu kyau, iya kalamai, nutsuwa da kuma iya mu'amala da mutane. Haidar bin ta da kallo yana murmushi sannan ya juya ya fita daga cikin gidan. A can bangaren Nur kuwa a babban falon gidan Hajiya Rahina ta sa a sauke a sauke Nur. Duban ta Hajiya Rahina ta yi sama da ƙasa ta ce ‘yan mata adon gari wani tsautsayi ne yasa kike bibiya ta. Nuna take takura waje waje ɗaya jikinta banda rawa babu abin da yake tafi. Ni ba baki nake bi ba yanayin yadda ta yi magana a wani shugaba yasa Hajiya Rahina murmusawa tare da tasowa ta tako wajen da take a durƙushe tana cewa kar ki wahalar da kanki ko kuma ki ɓata lokaci domin da na sa sanda na ajiye ƙawata a cikin asibiti na ga kina bina amma matuƙar kika ce gaba da min gardama ba za ki faɗa min dalilin ki na biyu na ba to tabbas kuwa zan shayar da ki mamaki ina a tsawace ta kalli hajiya rahina ita ma hajiya rahinan ita take kallo tana wani shi'umin murmushi shiru nur ta yi dan ta san amsar da za ta ba wa hajiya rahina ba hajiya rahina ta miƙe tana cewa daga ganin ki daga gidan hutu kika fito ki saba da wuya ba tunda kina son sabawa da wuya ai shikenan duk wanda ya sa ki aikin ina jin shiru zai ya neme in ya ji shiru zai neme ki duba numfa ta san ta ce daga yau zan zan yi muku cefane tunda mun samu wata za ta dinga yin girki ana ba wancan sakaran dama na gaji da siyan abincin waje saboda tsada sauki ya zo min tunda na samu yar aiki har gida ku shigar da ita ɗakin da ke kusa da na haidar duk randa ta shirya faɗar wanda ya sa ta aikin bibiya ta sai mu barta ta tafi gida nun na jin haka ta sa kuka tana bawa hajiya rahina haƙuri ko kallon ta hajiya rahina ba ta yi ba har aka shige da ita bangaren da ɗakin yake bayan sun fito hajiya rahina ta dube ta sannan ta ce ku sa ido sosai a kanta sannan kar ku bari ta ga haidar don ban san kowa ya turo ta ba ni yanzu sauri zai yi na tafi ku don kar wani abin ya biyo baya. Gobe zan turo a kawo muku duka wasu nau'in kayan abinci kusa ta dinga dafa muku. in ba cikin maganar ta masu maye ya ce, "Ai ko wanda, wanda hakan hajiya don ganyen nan yanzu ba ki ga yanda yake cin abinci ba, tamkar ba gobe." Murmushi Hajiya da ta yi tana cewa ya gaya masa ai." yunwa cikinsa ma kawai ta ishe shi har da daga su suna gidan su Umar ya nufa don Umar ya shaida masa lokacin da zai dinga zuwa don haka can ya wuce yana shiga da sallama ya samu Amira da Inna da yake yanayin zafi ne sun yi shimfiɗa a tsakar gida suna hira Amira na ganin sa ta shige cikin ta shiga cewa oyoyo yaya na dama zaman jiran ka nake tunda Inna ta shaida min ka da murmushi yana kallon Amira sana ya samu je ya zauna yana cewa ai gani na zo sai ki bani abin da kika ajiye min na murnar dawowa ta Inna ta yi murmushi tana cewa a to wannan zamudi yayi yawa tunda na ce maka ta dawo take murna ta dame ni da surutu Amira miƙewa tayi tana murmushi ta shiga kicin ta ɗauko kwanuka ta zo ta ajiye gaban Umar tana cewa kwantar da yaya yayana gashi na maka abin da ka fi so ai. Haidar murmushi yayi sannan ya fara buɗe kwanukan. Alkubus ne da miyar agushi sai kamshi take sai kuma kofin da ya buɗe ya ga lemon zoɓo ai kuwa ya ɗaga yana duban ya ɗago yana duban Amira tare da cewa thank you my lovely sister. Amira ta sa dariya ta ce yaya na wannan aikin ya canza ka da yawa bayan kyan da kayi ka ta goge kuma da ka ɗan rage ƙiba yanzu har turanci kake. na ta ce ashe dai ke ma kin ga yanda ya canza tamkar ba shi ne babana ba hakan yasa dariya yana cewa a dole na canza da yawa yanzu babu yawo a rana kullum muna cikin AC Amira ta shagwabe fuska tana cewa wai ya yaushe zaka zo ka kai ni wajen shopping din naku har da ya fara cin alkubu ta ki bari a kwana biyu zan zo na kai ku ke da inna inna ta ce ita dai amma ni ina nan ina ga ina ina nan ina ni ina gun wasu yara duk suka saka dariya suka ci gaba da hirarsu har sha ɗaya dare sannan ya musu sallama ya taho Yana tafe yana jin kewar su Inna da amina tabbas ba tarin dukiya ne jin daɗi ba samun farin ciki a cikin masoyi shine jin daɗi a koda yaushe gashi sosai sai alkubus ɗin da ya ci ya masa daɗi don bai yi musu don ba yi musu aiki a gidansu ba abincin gargajiya kwata-kwata mori ba ta yi sai dai abincin zamani haka ya so gida kai tsaye ɗakin mahaifinsa ya wuce sai da ya tabbatar da ya bashi duka magungunan su sannan ya masa addu'ar neman tsari daga dukkan wani shari sannan ya fito babu yunwa ko kaɗan a tare da shi shi yasa kai tsaye nufi ɗakinsa wanka ya sannan ya gabatar da sallar isha'i ta Isha'i sannan ya ɗauki waya ya fara kiran Umar. Umar yana zaune sai tunanin Mina ce yake don ya ji shiru ba da turo masa message ba. Wayar na hannunsa ya kafe ta da idanuwa sai ga kiran Haidar ya shigo. Yana ɗagawa Haidar ya ce albishirinka ɗan uwana da sauri Umar ya ce goro ina taya kamar na samun kamilar mace nan Haidar ya shaida wa Umar duk yadda suka yi da Husna. Shiru Umar ya ba tare da ya ce komai ba jin yayi shiru bai yi magana ba ya sa Haidar cewa dan uwa kana tare da ni kuwa Umar ya amsa da ina tare da kai. Haidar ya ce ya na ji ba ka yi farin ciki da jin wannan sakon nawa ba Umar ya ja numfashi ya ce ba farin ciki ne ban yi ba dan uwa kawai dai na duba matsayina da kuma matsayin Husna sannan ni a yanzu ina da wacce za ta za ta nake soyayya da ita ka kuwa ba zan saka yarinyar mutane a cikin wani hali ba haidar dafe kansa idan sai a yanzu ya ga tarin wautarsa me yasa bai bata lokaci ba ya ji ta bakin Umar din yayi saurin yanke hukunci tabbas wannan yarinyar ta sa Umar bai anshi soyayyar ta ba akwai matsala don a yanayin da ta gani da ya gani ba karamin kamuwa ta yi da son Umar din ba. Umar ne ya katse Haidar daga dogon tunanin da ya tafi, ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri ɗan uwa in maganar ta ɓata ba ta yi maka daɗi ba Haidar ya murmushi sannan ya ce ko kaɗan babu damuwa kawai na tausaya wa yarinyar ne Allah ya sa ta jure don tabbas na ga soyayyarka a cikin idanuwanta Umar sai a lokacin ya fara tunanin duk irin abin da Husnar ke masa ashe son sa take tabbas Husna ta tantance ya so ta sai dai ba zai kai kansa inda Allah bai kai shi ba Husna yar masu shi ce ga ta 'yar masu shi ce gata ta samu Ɗan uwa uba ilimi mai zurfi ai kuwa duk dan talaka ne wanda kullum shi kuma dan talaka ne wanda kullum yake fafutukar ci da mahaifiyarsa da kuma kanwarsa sannan a yanzu zuciyarsa ba za ta iya asar kowace mace ba matukar ba Ninat ba nan suka dan taba hira da Haidar har yake shaida masa ya je gidansu wajen Inna sun sha hira Umar ya ji daɗi sosai ya dinga yi wa Haidar godiya a can gidan su Nur kuwa hankalin Hajiya Lubaba ta atashe yake ita da Husna notin da ta fita har goman dare bata dawo gida ba gashi in an kira wayar ta a kashi ake jinta Na Husna ta shiga kiran ƙawayenta amma kowanne sai ya ce ba zo gurinsa ba.